لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن يقوم غير باغ الذين هادوا حرمنا كل ذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهور ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحذر فأهل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمر في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه dawo Oh. maganan mai ne kuma maganan man ne kuma cika ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وعربا المبعوث بأم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتنجمادة أولى hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama 1438 yayin da ya daidai da 18 ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci da ke kan tudu a cikin wannan wato unguwa ta kanawa a cikin wannan gari na kaduna masallacin kandan ko a nan masallacin kandan a cikin wannan unguwa ta kanawa a wannan gari namu na kaduna allah ya kawo mu wannan lokaci don gabatar da karatu maudu'in karatun shine harshenka linzaminka munasabar wannan karatu akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi malam ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da karuwa na aure da amaryarsa wato malama aishatu muna musu addu'a muna roƙon Allah da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓa da kuma dukkan sufofinsa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake bayarwa wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce da aka yi Allah kuma ya ba su zuriya tsaye ba Allah ya azurta shi da hanyoyi na halar wanda zai ci gaba da ɗaukar nauyin wa'annan iyalai nasa Allah ya sa a samar da zuri'ar da za su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan shi yadda ita ainihin wato gaba sannan wa akhiran wa naqulu lahumma كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول لهما بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير wannan maudu'i harshen kalin zamunka abu ne wanda har duniya ta nade ba za a daina bukata wannan maudu'i na mutane su kintsi har sanansu ba musamman a irin wannan zamani da muke ciki zamani na ainihin wato fitina allisanu malamai sun ce idan ya zo a ƙur'ani malaman wato wanda suke magana akan alwujuhu wan nazair a cikin qur'ani sun ce yana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu na farko fadin cewa harshe kowa ya san wata gaba ce sananniya wacce ake amfani da ita gurin yin magana da haka sukan ce akan ce al-lisanu a qur'ani da ma'ana guda hudu na farko akan ce al-lisanu ana nufin shi kanshi harshe dai din da mutane suka sani da haka Allah ta'ala yana daga cikin abin da yake nuna samuwarsa a doron ƙasa ko kuma samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ɗin samar da harsuna a doron ƙasa ɗin. Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum mhm. inna fi dhalika la ayatin العالمين الله تعالى يتوى min آياته yana daga cikin ayoyinsa idan an ce aya shine alama da haka yana daga cikin alama na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wato kalfus samawati wal ardi halitta sammai da ƙasa da Allah ta'ala yi kowane injiniya wanda yake ƙwararre ne babu wanda zai iya zuwa ya kafa maka rumfa dole sai ya kafa maka dirkar da za ka rike maka rumfar amma Allah subhanahu wata'ala saboda shi al'azizu ne allazi ya wa la yughlabu alayhi wanda yafi karfin kowa shi kuma ba wanda yafi karfin sa wanda yake saukewa sanda ya ga dama ya dora sanda ya ga dama shi kaɗai ne ya iya tsaye da sammai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da za ta riƙe masa sammai guda bakwai ɗin ba amma yanzu aka ɗauko wani ƙwararren injiniya aka ce ana so wannan rufin masallacin ta tsaya ba tare da wa'annan bangwayen ba ba na tsammanin akwai injiniya a duniya da zai tsaye da rufin masallacin nan ba tare da kafa dirkar da zai riƙe rufin ba amma allah saboda ƙwararre ne Kwarewar ta kai ƙwarewa ya gina sammai guda bakwai ba tare da kafa filin da za ta riƙe saman ba don haka halitta sama da ƙasa ɗaya ne daga cikin ayoyi wanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala domin duk lokacin da ka ga gini to akwai wanda ya gina Ba yadda za a iya zo da kanshi akwai wanda ya shi samuwar sama da ƙasa dalili ne akan wanda ya samar da su yana nan don sama da kasa ba za su iya samar da kansu ba da haka sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alama na samuwar Allah na cancantuwar a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sai yake khalqus samawati wal ardi halittar sammai da ƙasai sannan wasu tilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harshen da kuke magana da shi wannan harshen da kake magana da shi kaga kai kana bahaushe wani yana inyamuri wani yana gwari wani yana gara wani yana bayarbe wani yana balarabe wani yana bature harussa daban-daban to samu wa'annan harussan da watsonsa a duniya dalili ne na akwai Allah subhanahu wata'ala sannan wa alwanikum da launi launinku wani fari wani baki wani shi ba fari ba wani shi ba baki ba don haka shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid baban kuɗe ne shi ne annabi adamu sannan Allah kuɗe ne sai annabi ya ce la fadla la arabiyin ala ajmiyin babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba wala da ala aswada babu bambanci tsakanin fari da baki sai ce illa bi taqwallah sai da tsoron Allah kullukum min adama wa adama khuliqa min turab dukkan ku daga annabi adama kuke annabi adamu kuma Allah ta'ala ya halicce shi daga ainihin wato ƙasa ne wannan ita ce ma'anar harshe da take zuwa da shi a ƙur'ani wato wata gaba sananniya da aka sani wata ɗan adam yake yin amfani da ita domin yin ainihin wato magana abu na biyu ƙur'ani yakan yi amfani da harshe yana nufin wato alluga yaren da mutane suke yin magana da shi da haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qawmin liyubayyin lahum فيضل الله من يشاء ويعلم من يشاء وهو العزيز الحكيم الله تعالى wa وما أرسلنا من رسول ba mu taɓa turo wani annabi wani manzo a doron ƙasa ba Allah ya ce illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanansa muke aiko shi me yasa Allah yake aiko kowane annabi da harshen mutanansa Allah ya ce li yubayyana lahum dan ya ya musu bayanin wannan addini da yi waka ce ai kai ba bahaushe bane dan me Allah bai aiko bahaushe annabi ba sai mu ce maka masu karantarwa nawa ne Allah ya turo maka Hausawa wanda suke wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka samu qur'ani da kake ganin sa da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani to da kyar ka samu wani yare a duniya wanda ba a fassara ƙur'ani zuwa wannan yaren ba shi yasa wannan yaren da kake magana da shi na Hausa da ka je haramin Maska ko haramin Madina za ka samu tarjama ta hausa wanda mala abakar gumi ya fassara a halari cikin ƙwar'anan da ake ainihin wato ajiyewa da aka yaren da mutane suke magana da shi ana ce masa allisanu a ƙwar'ani sannan ana cewa allisanu da ma'anan addu'a الله تعالى يأتي لعن الذين كفروا من لعن الذين كفروا من بني عليه قرانين على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى يسأل إن الذين kafar, an tsinewa kafirai min bani isra'ila a cikin bani isra'ila ala ni dawo da haka ala ni dawo nan da ma'anin addu'a domin annabi dawo da ya zo ya kalle su ya ce Allah ya tsine musu albarka annabi isa zai kalle su ya ce Allah ya tsine musu albarka Allah ya yake dalika bima asau ba haka kawai ba ne annabi isa zo ya ce Allah ya tsine musu albarka annabi dawud ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce wa kanu ya atadu mutane ne yan ta'adda me ya ta'addancin da suka yi kanu la ya tanahu kanu la ya tanahu na'am karim fa'alu لبئس ما كانوا يفعلون كانوا sun kasance la ya tana haula an ba sa hana junansu mugun aiki Allah sai ya ce to labisa ma kanu yasna'un labisa ma kanu yaf'alun da aikin da suka kasance suna yi shi yasa shehu Usman dan Fodu ya faɗa a ƙarshen littafin Ihya Usunna ya ce duk lokacin da banna ka bayyana cikin mutane kaga an rasa wanda zai tashi ya nasiha ya wa'azi a kanta da wannan alama ne na cewa Allah ya tsine ma al'umma a barka ga baki ɗayan ta kakaf ɗinta shi sa Allah maɗaukacin sarki ya ce ba zai taɓa hallaka wasu mutane ba matuƙar a cikin garin ana samun masu islahi Sana'akan akan ce al-lisanu ana nufin wato shine as-sana'ul hasan shine yabo mai kyau da haka annabi ibrahim ya addu'a ya ce wa ja'an li lisana sidiqan min wa ja'an li lisana sidiqin fil akhirin mhm. wa ja'an li min na jannatin na'im ya haka annabi ibrahim ya ce wa ja'an li lisana sidiqin fil akhirin Allah ka sanya min harshe na yabo mai kyau dangane da mutanen da za su zo ƙarshe shi yasa za ka samu duk masu addinin duniya babu wanda yake zagin annabi ibrahim yahudawa su ce nasu ne kiristoci su ce nasu ne mushrikai ma su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne ana ta rigima ana kace kace Allah ya zo ya raba ya ce ma kana Ibrahim ya ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya ولكن mhm. كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين haka Allah sai ce ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim ba ba ba kirista bane ba mushriki bane Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi annabi Ibrahim musulmi ne wannan yana daga cikin ma'anonin da harshe yake zuwa da su ainihin wato a Qur'ani ya zo da ma'anan harshe da aka sani ya zo da ma'anan yabo mai kyau ya zo da ma'anan inuwa sannan ya zo da ma'anan lugar da mutane suke magana da ita ana ci harshe lokacin da Allah ta'ala yake faɗar halitta ɗan adam da kuma ni'imar da ya masa ya faɗa harshe a matsayin ni'ima da haka Allah ta'ala sai ce alam naj'al lahu aynayn alam wa min wa lisanan وشفتين ومي وهديناه النجدين الله تعالى يتي ألم نجعل له عينين بمسنيا ودن إدو دن أدم إدانو بدابي با amsa shi ne Allah ya sanya bayan ido guda biyu da Allah ta'ala ya sa ma ɗan adam idan nan yanzu babu wanda zai iya tabbatar maka da cewa ni'ima ce cikakkiya sai ran da Allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin na sati ɗaya dawo da shi sannan za ka gane cewa idan nan ni'ima sannan wa lisana da kuma harshe Allah ya ce wa shafatain da kuma labba guda biyu wanda aka sa don su gyara mazaunin harshen tunda ko kaga Allah ya kawo shi a matsayin nissafa shi a matsayin ni'ima da yi to wannan harshen da kake ganin sa ni'ima ne da haka shi yasa a karkan ya sai ce wa hadaina hum najdain mun nuna wa dan adam a gaban sa akwai tudu guda biyu akwai ga tudun alheri ba kuma tudun shari sai ya zaba shi yasa akwai wanda Allah ya taimake su duk abin da zai fito daga bakin sa na alheri wasu Allah kuma ya jarrabe su duk abin da zai fita daga bakin sa na sharri ne wasu kuma sun kyafa ɗabi'u wani lokaci na alheri ya fita wani lokaci na sharri ya fita Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin shi yasa saboda harshe yana da matuƙar amfani lokacin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da mala'ika jibril yake zuwa ya kawo masa Ƙur'ani. yana karantawa har sai da Allah ya ce masa la tuhaddith bihi lisanaka la tuhaddith bihi lisanaka litajala bihi إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرعناه فاتبع قرآنا ثم إن Allah ya ce يتمثل لا تحرك به لسانك لتعجل به ka daina gaugawa sauri wajen motsa harshen ka don ka kama alkur'ani Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne zamu tara maka shi kuma zamu karantar da shi fa idan qara'ana idan aka karanta maka karatun fastabi qur'ana kabi karatun summa inna alaina bayana sannan zamu zo mu maka bayanin abinda kuma tilawar ta kunsa shi yasa akwai wahayin qur'ani akwai kuma bayani akan wahayin da qur'anin ya kunsa da haka wannan ne yasa a cikin suratul taha Allah ta'ala ya kuma ce masa wala ta'dal bil qur'ani min qabl min fata'ala Allahul malikul haqq wala ta'dal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu وقل رب ذرني علما Allah ta'ala ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka ka ne gaugawan kama qur'ani da harshen ka tun kafin ma a kammala wahayi wa qur rabbi zidni ilma ka ce kai Allah ya ƙara min ilimi shi yasa an mutun ya faro lissafi daga farkon qur'ani idan ya zo suratul tsaha ita ce sura ta 20 idan ya zo kan wannan ayar fata'ala Allahul malikul haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ذي باك إتتي آية تدريد قوم شاهد to tun daga lokacin Allah yana wa annabi ishara ne kamar cewa nan gaba surorin Qur'ani zai zama 114 ne daidai kuma haka surorin Alƙur'ani suke ɗari 114 shi yasa yake kai ka ce wa qur rabbi ilma Allah ka ƙara mun ainihin wato ilimi to harshe da kake ganinsa da bahaushe ya ce wato me yake cewa karin maganar da bahaushe yake yi eh ban da harshen kallon zamun akwai wata karin magana da bahaushe yake akan harshe baki baki mai yanka wuya wannan shine karin maganar da bahaushe yake cewa baki mai yanka mai mai yanka wuya shi yasa za ku ga Allah ta'ala ya ta an maganar harshe a ƙur'ani yanzu annabi Musa lokacin da ya daga hannu yana addu'a yana cewa ƙala rabbi shirah li mai ƙala rabbi shirah li sadri wa yassir li amri Mm-hmm. وعلوا العقدة من لساني mm-hmm. يفقهوا قولي kaji mutanen kirki daga hannu yana addu'a qala rabbi shrah li sadri Allah ka bude kirjina wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe al'amarina wa halul uqdatan min lisani Allah ka kwance kullun dake harshe na dan me dan in na tashi zan je in isar da ya yafqahu qawli mutane su fahimci maganar Allah su fahimci saƙonka lokacin da na tashi zan je in isar da shi shi yasa a wannan gabar sai da ya dawo ma ya roƙi Allah cewa Allah ya sanya dan uwan shi annabi Haruna ya zama daga cikin wanda Allah zai sa su su zama annabawa abin da ya faɗa a kan haruna ya ce Allah wa aqi haruna huwa absahu min wa aqi haruna huwa absahu min فأرسله معي فأرسله معي رجعا يصدقني إني أخاف أن يكذبون yace Allah wa aki Haruna ga dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisana ya ma fi ni fasaha gurin magana Allah ka aike ni tare da shi muje da haka wani fasaha ka gurin magana kullum yana kokari ne yadda za a yi a gane addinin Allah wani kuma fasaha sa gurin madana kullum yana shine ya zai cuta ne in ya kwantar da wannan yau gobe ya kwantar da wancan kafin kuma kai ma mala'ika ya kwantar da kai in ya je yau ya kifar da yan mutane yau nan jibi ya je kifar da wancan gata ya kifar da wancan kafin kai ma mutuwa ta daɗe ka ta kifar da kai wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa to shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ta kashe da jan kunne wajen baki da aka yi shi to ba a yi shi don komai ka faɗa ba kamar yadda kunne da aka yi shi ba a ji shi don ka saurari komai ba aka ido da aka yi shi ba a yi shi don ka kalli komai da shi ba baki yana da ƙa'ida ido yana da ƙa'ida sannan kuma kunne ma yana da ƙa'ida hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mambari wata rana yayi mana kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mambari yayi masa habbe kutuba ya faɗa masa abubuwa kamar haka cikin abin da ya faɗa musu ya ce musu ayyukan nasu ya ko mutane istahayu min Allah haqqal haya ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunya mana kowa sai ce alhamdulillah mu muna jin kunya sai annabi ya ce musu a'a ba irin wannan kunyar ba ita nake muku magana a kanta ba sai ya ce duk mutumin da yake jin kunyar Allah da gaske sai annabi ya ce wal yahfazir ra'asa wa ma wa ya kiyaye kanshi da abin da kai ya tattaro a cikin kai akwai baki akwai ido akwai kuma mai kunnuwa sai annabi ya ce wal yahfazir ra'asa ya kiyaye kanshi da abin da kai ya tattaro sannan ya ce wal yahfazil batana ya kiyaye ciki wa ma hawa da abin da ciki ya tattaro a cikin ciki yana da alaƙa da gaba haka ne to shi yasa za ka ga wani malami yake cewa a ta ya duniya da ta illatan inda za ka sanya duniya ta zama ita ce kaɗai abin da sai an baka sannan za a iya lallashin ka da ita ya ce a ta a ba kasiran fikirar illatan yanzu za ka ƙi abin da yake mai yawa wajen zaɓin abu wanda yake ɗan kaɗan wani abu ne mai yawa ita ce lahira wani abu ne ɗan kaɗan ita ce duniya jiya nan muke magana tare da wasu bayan allah na shiga abuja daga ciki har da malam kabiru gombe da wani bawan allah ɗan kuwa malam ibrahim mu'azzam ɗan adam gwargwadon yanayin yadda ka karanta cin abinci a duniya gwargwadon yadda kake da lafiya gwargwadon yadda ka zama kaman bayan duk in za a ganta sai an ga bakin ka na motsi kana gurgurar wani abu gwargwadon kuma yadda kake kara ma kanka matsala to shi yasa sai annabi ya ce mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaro sannan ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro sannan ya ce duk mutumin da yake jin kunyar Allah da gaske to ya kiyaye ya yi tunanin wato tsufa zai zo masa nan gaba in yana dare sannan mutuwa tana zuwa sannan duk abin da ya san zai raba shi da Allah ya rabu da shi shi yasa idan ka tashi zaka ga jahannama da Allah ya faɗa a suratul hijri ya faɗa yace la hasabata abwadun wa inna me لها سبعة أبواب لكل باب منهم Allah ya faɗa cewa tana da ƙofofi guda bakwai da haka mafi yawancin ƙofofin da kuma za ka kai ɗan adam zuwa ga wasu suma abubuwa ne guda bakwai na farko akwai baki ɗaya na biyu akwai mai ido na uku akwai mai kunne sannan na hudu akwai hannuwansa na dama da hagu ba hudu ba na biyar akwai ƙafafunsa na shida akwai gabansa na bakwai akwai cikinsa duk in kaga an saba ma Allah to zai wahala kaga wa'annan ɗaya daga cikin su bai da gudunmawa da wahala ko kuma ka je ka lissafa ka gani duk wani abu da ka afka ɗaya daga cikin wa'annan ko dai duka sun ba da gudunmawa ko da yawa sun ba da gudunmawa kafin a afka shi yasa Allah ta'ala sai ce jahannama tana da ƙofofi guda bakwai to shi yasa yake cewa a ta ja'ala duniya kalgarura ta illatan a ta aba kasirin fitiya daga illatan a allaka a adaha taraha mu illatan idan kanatil a ada'ulin nasu illatan walar ta hamiha ana famin ainihin tabarau idan ka bari wa'annan gaɓoɓin guda bakwai kana kallo suna maranka illa ka kasa kamewa ka kasa hana su to ta yaya kuma za a je gaban Allah ka kubuta ai yana da wahala ƙwarar gaske gaske ka iya ainihin wato kubuta don haka mutane ya kamata su sani in ba su sani ba baki fa ba komai ya kamata a faɗa da shi ba kamar yadda ido ba komai ya kamata a kalla da shi ba kamar yadda kunne ba komai ya kamata a saurara da shi ba shi yasa za mu ga a ƙa'ida ta rukunnan imani guda shida idan aka ce wannan abun rukuni ne idan babu ɗaya babu shi imani yana da rukuni guda shida na farko akwai an tu'mina billahi na biyu shine wa mala'ikatihi na uku wa kutubihi na hudu wa rusulihi na biyar wal yawmil akhir na shida wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi rukunin imani na biyu bayan imani da Allah wanda yake biyo ba shine imani da mala'iku imani da mala'iku akwai jimlatan akwai tafsila. jimlatan Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san adadinsu ban da shi babu wanda ya sani su bahanahu wata'ala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ba da labari hadisi a cikin kitabun zuwa a sunan tirmidhi ya ce aftatis sama'u sama ta yi kuka annabi ya ce wa hukka an ta ita ya cancanci kuma sama teku kaɗan ya ce babu wani guri da za ka ɗauki ɗan yatsan ka guda huɗu ka sa a sama ba sai akwai mala'ika na Allah a gurin wani yana ruku wani yana sujjada wani yana kaza wani yana kaza ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ɗan kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa haka annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya faɗa lokacin da Allah ya faɗa ya ce a wuta akwai mala'iku guda goma sha tara alaiha tis'ata min alaiha tis'ata ashar sai wani arni ya ce to ai in dai mala'iku sha tara ne in an je lahira shi kaɗai zai iya rigima da guda goma ragowar mutanen duniya sai su da guda tara da ya faɗi wannan maganar sai Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ليستغفر الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويعدي من يشاء وما وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر da ƙarshe Allah sai yake to ai shi wannan bai sani ba ne rindinar mala'iku banda Allah ba wanda ya san adadinta shi kaɗai ya san adadin rundunarsa ta mala'iku a cikin suratul Ma'ari, al-imam ibn kathir karkashin fadin Allah ta'ala da ya zo magana akan alkiyama da mala'ikun da suke dauke da al'arshi yace akwai mala'ika daga cikin mala'iku na Allah tsakanin kafaɗarsa da kunnansa tafiya shekara 70 annabi ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika ya ce yana da fiffiki guda ɗari shida sai ya masa kaɗan ya buɗe wannan duniya a baka ga adawa ba da suka ce wa ya kai su ƙarfi duk wannan ƙarfin da suke ganin suna da shi ba mala'ika aka turo da aka turo mala'ikan ba rigima ya yi da su ba kitikir kitikir kitikir a'a kamar kai ne kana zaune a nan gurin ka kalli mutane ka ce kai shi ke na aka gama rigima ba shi ke na aka gama fada to imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsirin jumlatan Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san su ban da shi ba wanda ya san adadinsu su bahanahu wa ta'ala tafsirin kuma Allah ya faɗi aikin wasu daga cikin mala'iku kamar mala'ika jibril Allah ya kul man kana aduwan jibril jibrila ulman kana aduwan da jibrila fa'innahu na zalahu ala qalbik بعلم الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كمان ملك الموت قل يتوفاكم ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وإن ملائكو ده الله يفقه سونا ينسى لأيكن سوشيني تفصيلا من سأ أقوى ملائكة جبريل شيكي كاو النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد أقوى ملائكة ميكائيل wanda shi yake kula da al'amarin ruwa da abin da yake da alaka da wannan akwai mala'ika israfilu wanda tun da Allah ya halicci sammai da kasi ya halicci duniya aka ɗauki ƙaho aka bashi jiran yake kawai a ce ya busa a koda yaushe ya busa a tashi duniya yanzu yana jiran umarnin Allah ne da an ce mar ya busa zai busa kawai sai dai ka tashi ga ganka shi kenan gashi kiyama ta tsaya sai dai ka karɓi sakamako kawai akwai mala'ikan da ke tsaron wuta wana da ya maliku ya kadimi wana dau ya maliku ya qadi alaina rabbuk mhm. qala innakum malikun Allah ya ce wana dau ya maliku za su kira ya maliku za su ce ya qadi alaina rabbuk ubangijin kai kashe mu don mu huta Allah zai ce ina ai za ku zauna a ciki Sau da an zo ma mutane da gaskiya amma mafi yawancin mutane ba sa san gaskiya sannan akwai yadda wasu malamai suka yi magana duk da hadisin malamai na kace na ce a kansa shine mai tsaron aljanna ana ce masa ridwanu sannan akwai munkir akwai nakir wanda za su zo su yi maka tambaya a kabari hadisi dogo wanda hadisin barra ibn al-azib Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama barra ibn azib yace kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari muna tare da annabi a cikin jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce fanta haina ilal kabari sai muka je wajen kabari walamma yulhad a lokacin da an riga an fara ba a gama kabarin ba saboda lahadu ake dukkan mu mun san cewa muna da nau'in kabari guda biyu akwai shifko akwai lahadu fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zauna wa jalasna haulahu sai sahabbai suka zauna suka zagaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai ruwa ya ce ka anna ala na tsayi kai ka ce tsuntsu zai iya sauka a kan sahabbai saboda natsuwar da suke zama gaban annabi da ita wafi yadda hudun yankutu bihin abda a hannun annabi akwai sanda yana dukan ƙasa da ita idan an saka mutum sai ce masu to limitli hada saboda wannan ranar da za ta zo fa fali ya amalil amiluna masu tashi su yi aiki su tashi fa su yi aiki sannan ya ce masu innal abdal mu'mina idan kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah bawa in rayuwarsa ta duniya ta kare ana fuskantar lahira sai ya ce nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh sai mala'iku su sako daga sama masu hasken fuska za su zauna iya ganin mutum kuma fuskar su annabi ya ce ta fi hasken rana idan sun tashi zuwa za su zo da turare daga aljanna wanda aka sama likkafanin da za a sa shi da za a dauka daga aljanna ne turaren ma daga aljanna mala'ika idan ya dauka yana dauka bai barinta a hannun shi sai su karba idan suka tafi da ita ƙanshinta su ya tsintime sama na ɗaya sai sun tambaya sun ce wannan wace rai ce mai tsarki a ce ai wane dan wani ne a ambace shi da suna mai kyau mala'ikun sama ta ɗaya su rakiya idan an je sama ta biyu su tsaya sama ta biyu su raka sai an je sama ta uku su tsaya haka har sai an je sama ta bakwai wannan fa daga lokacin da mutum ya mutu kafin a mai wanka a mai kaza kaza a je a binne shi da an je an kai ta wajen Allah subhanahu wata'ala ana binne mutum sai Allah ya ce a dawo margaran ƙasa don a mai tambaya da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuma faɗa a wani hadisin ya ce Inna abdul mu'mina idza mata wa a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu da mutum ya mutu aka kashi a kabari wanda suka binne shi lokacin da dawo gida ɗaya kunnensa na ƙasa ɗaya kunnensa na sama na samar har an dawo mai dare yana jin mutanen da suka rufe shi za su biyu na ƙasa kuma yana jin mala'iku za su taso za su tambaya za su mai tambaya guda hudu akwai man rabbuka man na nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka sai sun maka tambaya guda hudu wayannan mala'ikun da za su yi maka tambaya sunan su munkir da nakir me ma'anan munkir me ma'anan nakir ne wanda baka san su ba An nake rafi dama yana daga cikin ma'anar sa ayani na larabci abinda yake gairu mu'arraf abinda ba sananne ba baka san shi ba ko a nan gurin akwai wanda ya je ya dawo ya mana ƙarin bayani a nan gurin sai to shi fa ya je da ya je ga ma yadda aka ƙare sai ma ba shi lasibi kan sai dan yi ta'aliki ya mana ƙarin don mutane su kare shi ne duk wanda ya riga ya tafi wallahi ba a dawo ba kuma annabi ya ce in suka tashi zuwa wallahi da guduma za su zo a hannunsu sabai suka ce rasulullahi mala'ika ko ba guduma ma ka ganshi ai tashin hankali ne ballantana da guduma a hannunsa annabi ya ce musu ina ai matsalar ta imani da aiki mai kyau in ka shiga da imani da aiki mai kyau ba matsala ba ne amma in ka shiga ba imani da aiki mai kyau to an samu matsala da haka shi yasa da Allah ya tashi rantsuwa da mala'ikun da za su ɗauke a ƙur'ani nau'i biyu ya rantse da su ya rantse da wannan zai garka da kuma wannan shi ɗaki mhm. Allah ya rantse da wannan zai garka ka san ko ba kai karatu ba daga jin garkan nan wallahi ko ba a fassara ma ba daga jin garkan nan ka san kalma ta tashin hankali wannan da ake garka garka malam to irin kuma aikin da ka yi shi zai bayar wani mala'iku za a roma da aka shi yasa Allah ya riga ya gama magana da yace inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran kuwa duk yaka ai zaka koma wajen shi ko zaka koma ai to kai duk abin da ka ga dama kai da ne kana da inci na farko ne ba ba da notice ake ba da za a mutu lokaci yin duk inda aka ga dama nan za a ɗauke ka to ko kai aiki mai kyau a turo maka wannan shi yi shi na ko kai aiki mara kyau a turo maka wannan shi ake garka ya rage naka to don haka wannan rukunin na biyu imani da mala'iku dole a buɗe wa mutane shi a duniyar karatu kuma a ɗauko shi daga duniyar karatu a sashi a duniyar aiki domin wallahi mafi yawanci fassara kawai ake a tashi idan an yi fassara an tashi sawa mutane tasirin imani da mala'iku din shi yasa mutane suke zuwa su ta yin abubuwa suna bakwaiwa suna ganin ba mai sani kuma akwai masu sani daga ranar da ka balaga kana balaga da ka fara mafarki sai a haɗa ka da mala'iku guda biyu sai a buɗe maka fari wayannan mala'ikun Allah ta'ala su ne ya faɗa ya ce walaƙar kalaƙanan insana walaƙar kalaƙanan insana mhm. wala Allah ya ce walaƙar kalaƙanan insana mu muka halitta ɗan adam Wani na'lamu kuma mu muke sanin ma tu waswisu bihi nafsu duk abin da ransa take tattaunawa a kan shi babu wanda Allah bai sani ba yanzu a taron mu nan nan gurin a iya zaman mu a nan gurin duk taron mu nan babu wanda Allah subhanahu wata'ala bai san mai zuciyarsa take tattaunawa a kan shi ba dan haka Allah sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da ɗan adam fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikun da za mu turo su rayu ne kafirai sun zauna suna magana sai aka ce to ku ɗanye ƙasa ƙasa ba in kuka ɗaga murya allah muhammadu zai suna gama magana sai allah ya ce wa asiru ƙaula kuma ba asiru kuma a a alimu Allah sai ya ce musu asirru qawlakum ko ku koyi magana ku ko ku bayyana to ai shi abin ma da zuciyar take tattauna akan shi bai fito ba ya sani innahu alimun bi zati sudur na ba sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sai ya ce idi ya al almutalaqiya ya talaka almutalaqiya ani ani ani wa ani shimali qarin ma yalfizu ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم Allah ya ce idi ya talakal mutalakiya ne lokacin da masu haɗuwa za ku haɗu a dama ko a hagu Allah ya ce ma ya fito min ƙaunin. Na aka cewa min ƙaunin wannan min suna ce mata sila littafi ba za ka taɓa furta wata magana ba ƙarama ko babba mai amfani ko mara amfani face lokacin da kake yin ta akwai mala'ika raqibun yana kusa ba kamar yadda da yawan hausa suka dauka ba na dama sunansa raqibu na hagu sunansa atibu mala'iku ne guda biyu kuma kowanne sifarsa guda biyu na dama sunansa raqibun atibun na hagu ma sunansa raqibun atibun Mai ma'anar raqibu shine wanda yake kiyaye ka duk inda zaka fada ka shiga a duniya tare za ku shiga me ma'anan akidu shine yana halarci ba wani aiki da za ka yi biyu na dama an sa shi ya rubuta na hagu ma an sa shi ya rubuta don girman Allah daga kafa zuwa yanzu a cikin manan waye zai lissafa maganganun ne Sama fa a gurinsu suna nan a rubuce kai ka manta maganganun da kai su ba su manta ba suna nan a rubuce ya sa wani aka tashi alkiyama aka ba shi littafin ya duba ya duba ya juya baya ya ci kai jama'a yanzu wannan dinni ne ya jujjuya ya jujjuya ya jujjuya sai ka ji yana mali hadal kitabi la yughadiru min وترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخاها ووجدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يسوى وجه الكتاب والله ذا أزود الكتاب لأيك دقوائي fataral mujrimin da ka ga mutumin da ya tafi da gimajiman laifuka gaban Allah mushfiqina mimma fi yana cike da tsoro dangane da abin da ke cikin littafin shi mutum a bashi littafin ya juya ya juya ya juya wa ya kulu na ya waila sana mutum da aka jera kai su mali hadar kitab wannan wani irin littafi ne la yubadiru sabiratan bai barin karamin abu wala kabiratan ballantana ma babba illa a saha sai da wannan littafin ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wallahi abinda da kowa ya aikata sai ya same shi a halacce a cikin wannan littafin a rubuce saboda wala ya zulmu rabbuka hada ubangiji ba zai zalunci kowa ba kai kana dan mai izin ka da kai haka Allah ya zalunce ka to me zai samu shi yasa yake wala ya zulmu rabbuka Allah ba zai zalunci ainihin wato kowa ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurare da dama ya tsoratar da al'umma ya yi mata kashedi ya ja mata kunne ya ba ta ma'auni a gurin magana to wannan auna wanda ba ma yi shi zai sa ka ga da yawa mutane idan suka tafi gaban Allah ka samu matsala da haka Allah madaukakin sarki ya sake faɗa ya ce wa inna alaikum la hafizin wa inna alaikum la hafizin Kiramar ya ce wa alaikum laha tubina, wallata akan ku akwai tsaro. Kiraman, masu karanti katibi na masu rubutu, ya alamu ni sun san ma. Nasiru, wannan matun tun da isuma mausulin ne, ya ƙunshi kowanne irin abu. Sun san ma. duk wani abu da za ku aikata na aiki na magana ko na aiki sun daga sun san shi abinda kawai Allah ya sa su shine su rubuta Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa a cikin suratu Yunus yake cewa wa idza an'amna al insani ko idza masal insana durran ko wa idza masal insana durrun da'ana thumma idza mhm. ثم إذا خولناه نعمة منا وتتقني وعليهم أعلم ما بني ni da ban kawo ayar da ba ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake faɗacewa wato إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا وإذا الناس فرحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكفرون ما تمكرون ana rama ana rama kwakwalwar ta tana dafa Allah ya ce idan muka farara wa ɗan adam ni'ima bayan bala'i da ya shiga mutum yana cikin bala'i ko ina ta kulle daga baya kawai idan Allah ya buɗe ya fararo masa ni'ima Allah ya ce idza lahum makarun fi ayatina sai kaga ya dawo kuma banda kulla ma addinin Allah ma sai ba abin da yake Allah sai ya ce qulillahu asra'u makara sai yace inna rusulana yaktubuna ma tarku Lallai, manzanninmu duk abin da suke yi na makirci akan addini suna yi amma suna rubuta suna ɗaukar rahoto akan abin da suke sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratu ya ya ce am Am zukhruf yace أم يحسبون أن أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجوالهم بلى da لديهم يكتبون am yahsabuna mutane suna tsammanin anna la nasma'u sirrahum wa najwahum gana wadda suke yi da wani asiri da ake taruwa a wani guri a bakoye a tattauna a tattauna kaza Allah yake suna ganin ba mu sani ba Allah yake bala to in suna tsammani ba haka bane wa rusuluna da dahin yaktu duk inda za a je a zauna a wani mutum a duniya wallahi ba wanda yake hana mala'iku daukar rubutu a gurin sai sun dauko kuma sai an fito da shi a ranar indillaji to don haka wannan harshe da kake gani sai annabi muhammad ya ba musulmi ƙa'ida ya ce kawai ƙa'idar kuma sai da ya haɗa ta da abu guda biyu ya ce man kane yi uminu billahi inda ka yi imani da allah wanda imani da allah ya ƙunshi abu guda hudu wal yawmil akhir kuma kayi imani da ranar lahira wannan ita ce ka'idar da annabi ya dora musulmi akan ta sai yace falyakul khairan aw liyasmut in bakinka zai fito yi magana idan alheri ne faɗa in ba alheri bane ka ga bakin da kai shiru idan an je lahira ka huta ma kanka matsala mutane da dama yanzu matsalar da ba ta ba sun ɗauke ta sun mayar da ita matsala ta matsala kuma sun ajiye ta ko mai zai faru idan aka je gaban Allah kai baka tsira ba akwai matsala to ka yi ƙoƙarin yadda kai za ka tsira shi yasa saboda matsalar tana da wahala sai da annabi ya haɗa ta da abu biyu imani da Allah sannan da imani da ranar mai da ranar tashin alkiyama sai ce to ka'idar ita ce ko magana aka kawo ka shafi mutuncin wani an ce ai wani yayi kaza ai yanzu kaza kaza an yi kaza to in ba alheri bane ka ja bakin ka kai juru ka ce Allah ya sauke shikenan ka tashi kai gaba ka zauna lafiya amma wallahi ka je ka saka baki aka ci gaba da tattaunawa da kai matsalar kai ka manta ka amma mala'iku su kuma sun dauki rubutun da ba wanda yake gobe ita ce babban matsalar kuma yanzu kamar yadda na faɗa a farko na ce muna rayuwa zamani na fitina ga zamani yanzu na harkar social network din nan su facebook su whatsapp su twitter su waye katin gasanan kala daban-daban su imo dinnan instagram su telegram su waye duk gasanan kawai mutum da ya biya ga labari a cin wanda yake da alaƙa da mutuncin wani idan ya ɗauko ya zo ya haƙiƙi ce a kai za ka rantse da Allah a ƙur'ani ya gani ko Bukhari da Muslim. da haka yanzu wasu facebook a gurinsu da waɗannan social network ita ma ta zama wa matan tuku anil hawa in huwa illa wahayi duha ita ma wahayi ake mata ta haka duk abin da ka gani a ciki ɗari bisa ɗari to gaskiya ne haka suka ɗauka don haka idan ka samu labari wanda yake da alaƙa da mutuncin wani in har za ka tsoma bakinka a kai shi to ya zama kana da tabbacin da ka yarda in ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka ka kare kanka idan ba ka da wannan tabbatin sai ka tashi ka to Allah ya kiyaye mu da mun faɗa wannan ba Allah ya tsare mu su kuma Allah ya sa musu mafita shi kenan sai kai gaba ka huta shi yasa annabi ya dora musulmi kan wannan Ya yace man kana yu'minu billahi ibnu qayyim ya faɗi wata magana Ya ce so da yawa zaka ga mutum yana da zuhudu da tsantseni da gudun duniya da kaza da kaza ya ce amma wallahi sai kaga Allah ya tarrabe shi ba zai iya kiya harshen shi ba dangane da mutuncin mutane so da yawa ba magana ba ce mutum yanzu zai faɗe ta kawai sai kaga an tashi gari ya kama wuta duk musiba ta zo ta shafi kowa saboda magana da kawai mutum zai shi yasa ai ba haushi yake zarar shi yanzu nan sai ta fito ta kona gari gaba ki magana da wani ne to shi yasa ka ga wannan ya sa kaga Allah maɗaukakin sarki bai da ɗan adam komai ya faɗa ba dan akwai wannan sun faɗi maganganun da sun ja kansu matsala yahudawa lokacin da Allah ya saukarwa da annabi wahayin zai ba Allah rance kyakkyawan rance sai Allah ya ninninka masa kuma yana da saka sai suka ce to ai tunda ma Allah yake neman taimako to Allah fa talaka ne su ne masu kuɗi الله سيأتي لقد سمع الله قولا لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله ولهم اغنياء سنكتب سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لهم عذابا عليما na aka sai da Allah ya buɗe jimlar da shimfiɗar rantsuwa ya ce laƙadi sami Allah wallahi Allah ya ji ƙaular zina ƙalu inna Allah fakiru magana wanda suka ce Allah talaka ne wa nahanu agniya mu ne masu kuɗi Allah ya ce to sanaktubu ma ƙalu wannan abin da suka yi na wannan mummunan maganar Allah ya ce sai mun sa a rubuta shi da yake nan na biyu Allah ya ce wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annaba ba wani dalili da waccan maganar da wannan aikin Allah ya ce wa na naqulu duqu azabal hayy saboda haka saboda wannan sai sun ɗanɗani azaba ta gobara inda Allah subhanahu wata'ala yanzu me ya ja musu ba shi ne ya ja musu wannan bala'i eh dan haka da baki ne suka sake faɗa suka ce hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne وقالت اليهود يد الله من وقالت اليهود يد الله مغلولة والأيد بما قالوا الله يتي وقالت اليهود يهودا سنتي يد الله مغلولة hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne hannunsa a damke take Allah ya ce gullat aidihim hannunsu ne suke lankwashe an tsine musu gullat aidihim wani gunubi an tsine musu saboda maganar da suka ainihin wato faɗa kaga me ya janyo Allah ya tsine musu maganar da suka faɗa ce ta ga musu tsima shi yasa munafikai ana dawowa daga yaƙi suka yi ba'a suka yi izgiri kuma sai da Allah ya tambaye su yace wallahi da zaka tambaye su za su ce wasa muke wala in sa'altahum in wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqul Mama Abdullahi wa wa rasulila, na tuntun Allah ya ce Wani in ka addabu. Sanda suke magana da zaka ka su. Lai ƙolin na za su iya maka aƙin Nana Kudu wani al'adu. A muna son tafiya ne muke wasa don samun abin da zai ɗauke mana kewa. Allah ya ce kul abillahi yanzu ayoyin Allah yanzu Allah wa ayatihi da kuma ayoyin Allah wa rasulihi da kuma manzansa kuntum tattahazuna su kuke wa izjiri kuna cewa ta kuke Allah ya ce ina la ta'tadiru ba udri kad kafartum da imanikum yanzu me ya janyo suka kafarta bayan suna da imani magana ita ta ga shi sa ba haushe ce baki mai yanka wuya da ka duk sanda za ka auna magana kafin ka faɗe ta to ka auna ta kafin ka faɗe ta ta fito to shi sa za ka ga wasu ladabinsu ba wai tsakaninsu da mutane ba ne ma ta janibin magana har Allah subhanahu wa ta'ala shafa yake yanzu ga waƙe-waƙe nan an yi yanzu masu yin waƙe-waƙen nan wanda suke taɓa alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala ba da baki suke yi ba da baki ne yanzu kwanan nan na ji wani matsayaciya wata waƙa wai barhama wai farkon matakinsa matsayinsa shine ƙarshen kowane annabi a gurin daraja farkon matsayinsa ba shine iyakar daraja kowane annabi to an zo an yi shehu kauna na tafin hannunka wai duniyar nan gabaki dai tana tafin hannun shehu ne da me ake wayannan waƙoƙin da baki sanaktubu ba qalu Allah ya sai mun rubuta wannan maganganun da suke faɗa an zo an yi shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne Allahu la ilaha illahu! An ce ba wani ba ne, shehu ne sanaktubu ba qalu za mu rubuta abin da suke faɗa in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan an zo an yi tafi tagere barhama ne ubangijin kuwa sanabtu bu ma kalu za a rubuta abin da suke faɗa in ji Allah subhanahu wa ta'ala yanzu an zo an yi waƙar baba uban Allah in yashi sanabtu bu ma kalu cewa waya za a ce Allah bai da uba to shi bai da uba to shi shege ne a yana da ubane to ubane shine in yafi Sanatu ma qalu Allah ya sai mun rubuta abin da suke faɗa ta irin waɗannan maganganun da haka wasu ladabin su da rashin ladabin su Allah subhanahu wata'ala ya shafa dan haka idan mutum zai yi magana yana musulmi to ya dora ta akan ma'aunin da annabi ya dora shi in khairan ne ka faɗa in ba alheri bane ka ja bakinka ka kai ne kai shiru sannan duk labarin da yake da alaƙa da mutuncin wani kada ka kuskura ka sa bakinka a ciki idan baka da tabbas a kan shi sannan Allah ya jarrabi al'umman mu da muke mafi yawanci da malamanmu da ɗalibanmu kowa ya haddace wannan ayar ayar in ji akun fasikun bai na ba'in amma za ka gamu an kawo labari ba ma ta bayyana wata rana na tashi yanzu rikicin da mutane muke da mutane kenan a whatsapp da social network din kawai wani sai ka gan shi ya sako labari a guru idan ka kira shi ka ɗauki nan mawai shi kake da allah labarin nan a ina ka samo shi sai ce to shi ma dai haka yake kawai ya za ka ga abu baka da tabbas a kan shi ka ci gaba da yada shi ma dai haka ya gini, kawai ya ci gaba da yada wata rana fa na dawo daga wani guri daidai asibitin yara kawai ga an taru motoci sai zagayawa ake sai in gama ta zuga an zo an shiga asibiti an fito na ce mene ke faruwa ne wai namiji ne haihuwa asibiti na je gida na samu mata sai tattaunawa ake ana cewa wai a dama an faɗa musu yana daga cikin alamar duniya ta kusa karewa madara na ce a wannan magana ne gaskiya kamata abin aka ce kai matsala kake da abin da aka faɗa sai ka kare ta mutane shi abu ya tabbata yana nan wallahi yana sai ga fa'in yan jaridu fa da tsima tsaman marori sun rogu da gudu za su ɗauki rahoton na mujaya da haka yanzu labari zai zama mutawatiri a gari ya zama mashuhuri amma labarin ƙarya ne bai tabbata ba sai da aka gama wa taro aka watsi na ceto to bari mu je mu bincika me yin hakikanin abin da ya faru a shi wani mutum ne bai da lafiya ba da bai da lafiya yana da ‘yan uwa mata guda biyu sai suka zo gaida shi da suka zo gaida shi sai ɗaya daga cikinsu tana da yaro ya kai ma wata shida sai ta kwanci yaron sai ta ajiye kusa da shi sai ta sako ƙasa za ta sai wani abu su kuma wasu suna zuwa sai suka ga yaron yana wuzuru kawai sai suka sako ƙasan asibiti sai suka ce wallahi yanzu nan suka ga wani mutum ya haihu to daga cewa yanzu nan suka ga wani mutum ya haihu to shi kenan wannan ya faɗa ma wannan inda yanzu zamani ne na waya kawai sai aka hau bige-bigen waya aka ce ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum yana nan asibitin nan shi nan labari ya zage gari to ai namiji yana nan a asibiti ya haihu ina faɗa muku wannan ne tsakanina da Allah kun ga riba tana da muni annabi ya ce da mutum ya ci ɓandala kare ba gare ya zina da mama shi to da ka zubar da mutuncin dan uwanka musulmi ba bisa ga ƙa'ida ba laifin a gurin Allah ya fi mutum ya zina da mamansa shari'ar musulunci ɗaya daga cikin dalilan da ta zo da shi wanda malamai suke ce masa kulliyatun fanka guda biyar wanda saboda su Allah ya shar'anta addini akwai tsare addinin kanshi don haka aka shar'anta jihadi sannan akwai tsare rayukan mutane da haka aka shar'anta kisasi in wani ya kashe wani a kama shi a kashe sannan akwai tsare dukiyar mutane da haka aka shar'anta haddi na saka in wani ya ci dukiyar mutum ba san ka'ida ba a yanke mai hannu don a zauna lafiya sannan akwai tsare ainihin wato mutuncin mutane me yasa yanzu a shari'ar musulunci da za ka ga wani yayi da na yayi baka ita ka fito ka ce mai mazinaci ba da zai je kotu ya kai ka ka gan shi idan aka zo in baka da shaida guda hudu za a kawo kwantar da kai za a ma bulala tamanin don gobe ka kiya ba sai don me don tsare mutuncin mutane amma ka kalle yadda ake zubar da mutuncin mutane akan abin da ma bai tabbata ba to kuma babu wanda yake da hatsari irin na malamai shi yasa ibnu asakir ya faɗa yace anna luhumul ulama a masmum yace wallahi cin namun malamai shi guba yace duk wanda Allah ya jarrabe shi shi bai da fila bai da wanda zai zauna ya tattauna kadiyar su sai malaman addini to kafin ya bar duniya sai Allah ya jarrabe shi da lalacewar zuciya kuwa shi yasa za ku ga annabi Suleimanu. da alhuda-huda ya zo ya kawo masa labari sai da ya gama sai annabi Suleiman kare sai ce sanan zur amin qala sanan wa qadaru ta'am kunta min al-kadhibin sai ce maka sanan qala sadaqta sanan zur za mu duba magani a sadaqta an kunta min al-kadhibin wannan labarin da ka kawo gaskiya ka faɗa kokari ne da haka da an kawo labarin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani sai ka ce to gaskiya a dai bari sai an bincika wannan shi ne shi ya sa yanzu kwanaki nan da nake hanya zan tafi Legas ina ta hanya kawai sai gashi an turo wani labari wanda ya turo labarin sai na kira shi yana ba da labari cewa wannan labari ya tabbata wannan labari ya yi kaza ya yi kaza yanzu duk wanda zai faɗa maka ya ce wani abu ya faru a wani guri to ya faɗa maka inda abin ya faru da sunan wanda abin ya faru don in za su yi bincike ka san ta ina za ka faru? na ce mu ɗalibai da muke karatun hadisi ba wanda zai raina mana ba a wajen malaman hadisi su asali ma duk labari ƙarya ne sai an samu dalilin da zai tabbatar da shi ita ce ka'ida kan da haka duk labarin da ya zo na zubar da mutuncin wani ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi amma yanzu saboda mun samu matsala ba mu gina mu'amalar mu akan abu biyu ba ba mutane usuli da kyautata musu zato da an cewa na ya abu sai ga mutum ya ta an yi zai wani ne abin da ya fi haka ma zai wallahi sau sai kakka ba gidan sai tashi ya ce ya tabbatar abin da ya fi haka ma wani zai wannan yana daga cikin abin da muke fama da shi a wannan ainihin wato zamani da haka ina kira zuwa ga mutane mu ji tsoron Allah in da ka faɗi magana ka auna ta kafin ka faɗa in tana da alaƙa da taɓa mutuncin wani kai taka tsantsan duk lokacin da ka ja bakin ka kai shiru ka huta ko a gaban Allah ka karanta ma kanka matsaloli shi yasa zamu ga Allah yana ce mana istala qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum وتاثرونه عينا وهو عند الله عظيم Allah ya ce istala qawluhu bi alsinatikum lokacin da kuke furta abu da harshen ku wata quluna wa haifin kuna faɗar abu da bakin ku abinda kuke faɗa kuma ma laysa lafin bihi ilmu inda za a tsayar da kai a ce tsakaninka da Allah kana da tabbas kai da idan an je gaban Allah abinda kake faɗa din nan Allah ya tsaye da kai maka tambaya akan shi ba za ka yadda ba wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu kana faɗar abu da bakinka ka haƙiƙi ce abinda kuma baka da tabbas haka abin yake sai ka ya kawo wani karin magana ce ai ba wuce ya ce in ka ji kishin kishin to da kishin sai ka ce in ka ji kishin kishin da kishin aya ce ko hadisi wata na ko hayyana kana yin abun kana dauka abun yana da sauki wa huwa inda Allah azim kuma abun fa a gurin Allah mai girma ne yanzu wanda suka zo suka yi kazafi suka ce matar annabi Muhammad na na Aisha ta yi da me suka amfani da baki ne baki ne ya ja musu wasu aka yi masa haddi na bulala wasu kuma Allah ya ce annabi ya bar abin ka bar sai mun haɗu da su a layara. ka kyale ne da su sabu sai sun haɗu kan wannan matsalar Allah ya saukar da ayoyi har guda goma sha takwas cikin abin da ya faɗa akwai wannan ya ce ittala tsaunahu bi alisinatikum wa na bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna faɗar abu a bakin ku abinda ba ku da tabbas kan shi Wata wa tahsabuna huwa ayyana sanda kuke faɗa ɗauka kuke abin yana da sauki amma wa huwa inda Allah azim kuma abin a gurin Allah yana da girman gaske gaske shi yasa annabi Muhammad ya faɗa yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gima-giman laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa da ya faɗa ya ce akwai ashirku billahi shirka da Allah akwai asihiru akwai qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq akwai aklu amwalil yatama daga ciki sai annabi ya ce akwai qarafi ga mace mu'mina ta kangaggiya mutune ki kana zaune wata ta zo wucewa da hijabi da niqabi baka san ta ba baka da alaka da ita baka da business ita sai ka ji mutum ya ka ga duk masu sa hijabin nan da niqaban nan to billahi la bijiyan iska saboda watakila ya samu ka faɗa mun shigar da duk wata shiga da ka sani a duniya akwai wanda ya irin wannan shigar ya cuta ana sa kwat a cuta ko ba to me yasa an ga wani da kwat ba za a zargi shi ba a ce duk wanda ka gani da kot to dan iska ana sa malin malin a cuta ko ba to me yasa duk wanda ka shi da malin malin ba za duk shigar da ka ko ka kawo ta sai ka samu wani sun samu sun yi cuta ne yanzu kwanaki mun yi waya da wani sanata haka wasu suka tashi suka nemo dima-diman riguna suka yi rawani wajen rabin kilomita daya wasu ne za ka ga za su ga sanar president suka zauna a social din shi ana ta zazzare ido na ulama al'ulama uwar sajil yi. wala an zo ana ta zazzare ido dan fara ma a resourcen din ana jiran don su nuna sunan allah ne da ƙur'ani ko a nan shi karatu kamar shi sana present ana zazzara shi can ana jira ana jira kawai sai ga wani mutum ya sai ya kalli wannan ya kalli wannan aka ce a kasar su ne ya ce ƙware mana wannan ba wani ne. <laughs> ta ina na san su ya ce wannan ba shi ne shugaban masu sai da wuri na wuri kada <laughs> wannan kuma canka yake tuka wannan kuma kaza yake walla ɗaya daga cikin sai yana tashi daga inda yake sai ga ɗaurin rubiya amma ga shi sun yi shiga ta malamai sun je za su yi za su yi cuta Don idan waɗannan sun je sun yi shiga sun yi cuta don Allah ke jinya kuma duk wanda ka gani da irin wannan cutar shiga ka hukunta shi ka ce mutumin banza ne to wani kawai yana zaune wata ta zo wucewa da shiga ta kamala bai san ta ba bai da alaƙa da ita kawai sai ka jafi ka ga duk masu shigan nan da kake gani to billahi da zina cikin iska ne za ka je lahira za ka yi ƙarin bayani a gaban Allah za ka faɗi iskancin da abin da ya haɗa ka iskanci da ita shi yasa annabi ya faɗa ya ce daga ciki akwai ƙazafi ga mace ta tangaggiya mutu ne kirki ka jefe ta da abin da fate ba ka ce ta ainihin wato to shi yasa za mu ga harshe ɗin nan Allah subhanahu wata'ala ya yi ta magana a kan shi in mutum zai lauye gaskiya yana ji yana kallo da ga in dai a babin magana ne to da harshe ake amfani da haka yahuda Allah ya sai ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab mhm. ميثاقه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يتي وإن من والله أتكن صلى فريقا أقوة جماعة يلوون ألسنتهم بالكتاب lokacin da za su wa mutane bayanin littafin Allah sai su karkatar da harshen su abinda Allah bai faɗa ba sai su ƙara kai da kake tsammani kake saurari littafabuhu min alkitabi za ka yi tsammanin cewa abinda suka ƙara yana cikin littafin Allah Allah kuma ya ce wa ma huwa bai cikin littafin Allah ويقولون على الله الكذب هو ويقولون هو من عند الله suna cewa wannan bayanin da suke daga gurin Allah ne wa ma huwa min indillahi kuma bai daga gurin Allah wa yaquluna ala allahi suna fadar magana wacce ta ƙarya ce akan Allah kuma suna sanar suke badata dan haka shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim yace ita maganar da ta shafi Allah ba akan ilimi ba yace shirka ne da ziyada da haka inda za a tambaye ka a ce akwai laifin da ya fi shirka da Allah ka ce eh akwai wanne ne shine maganar da ta shafi Allah ba da ilimi ba shi shirka ne da ziyada shi yasa Allah ya ta jan kunnan mutane yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhiba hadha halalun wa hadha haram mhm. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah maɗaukakin sarki haka ya faɗa, ya ce, wala ta ƙulu kada ku faɗi lima ta sifu alisina ci ku mulkazin ga abin da harshen ku yake sifanta muku na ƙarya. Ka ka zauna ka fi ha za Wahala haramu wannan abin halal ne wannan abin haram ne ba Allah ya ce ba annabi ya ce li taftaru ala Allah ka dan ka kirkiri ƙarya ka jingina ma Allah Allah ya ce innal ladzina yaftaruna ala al wanda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah subhanahu wata'ala ba za su samu ainihin wato babban rabo ba na haka harshe yana da matukar muhimmanci a gurin mutum harshe da kake ganin sa kaman wuka ne wuƙa yanzu tana da janibi guda biyu dukka yayin da nan ɓangaren yake da kaifi nan ɓangaren yake da kaifi za ka iya amfani da shi ka yanka abu mai kyau za ka iya amfani da shi ka yanka abu mara kyau harshenka za ka iya amfani da shi wajen abu mai kyau ka samu amfaninsa da gajiyarsa a gurin Allah haka za ka iya amfani da shi ka haifan mara da kanka matsala a gurin Allah annabi ya ce wa zai lamunce min akan abubuwa kamar haka admamtu lahul janna ni kuma na lamunce masa zai shiga aljanna idan an je alkiyama daga ciki annabi ya lissafa abubuwa guda shida sai ya faɗa daga cikin su yace akwai harshe kuma annabi ya faɗa a wani hadisin yace babu yadda za a yi imanin mutum ya tsayu sai zuciyarsa ta tsayi zuciyarka ba za ka tsayuwa akan daidai ba har sai idan harshenka ya tsaye akan daidai tukunna sannan zuciyarka ta tsaye akan dare duk mun san hadisin ma'azu dan jabal lokacin da yake ma tambaya yace yanzu ya rasulullah hatta abinda muke magana da shi za a kama mu da shi annabi yace wa hal yakubbun nasa shin yanzu akwai abin da yake kifar da mutane alama na kirihim akan hancinsa a wuta irin abin da su ya girba to wasu da dama in suka tafi lahira kaga sun samu matsala to harshen su ne ya ja musu da haka ƙa'ida da shawara da annabi muhammad ya ɗaura al'umman musulmi a kanta ya ce duk wanda ya imani da allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alheri ko ya shuru to duk inda allah ya haɗa ka da mutane za ka yi mu'amala da su ya zamanci wannan ita ce ma'auninka idan alheri ne ka faɗa an ba alheri ba ne ka ja bakinka ka yi mai kai shiru in an je gaban allah ka daga ka huta labarin da yake da alaƙa da keta mutuncin mutane idan an kawo in za ka je ka ba da labari sai ka ce kamar yadda na ji an ce wai ban tabbatar ba kaga wanda kake faɗawa to shi ma ya san baka da tabbas a je abinci ba amma yanzu mutane sai su ji labari kaga sun hakikanci yadda ka san suna gurin kuma labarin yana da alaƙa da mutuncin mutane to wallahi gaskiyar magana ai ka tsantsan yi ta karka magana ta ƙarshe da nake so in yi wani malami ana ce masa ibrahim bin adam mutane sun zo sun same shi sun ce masa ma balu na na da ufa la yasu gabu lana me ya faru ne muke yin addu'a A a yi, yi, a yi. amma Allah ya ke karba ya faɗa masa abubuwa kamar haka ya ce na farko li annakum araftumullah falam tusibu saboda kun san Allah amma kuka ki bin shi Ya ce masa nabi wa araftumur rasul kun san annabi Muhammad amma falam tattabi'u sunnatahu ba ku bi sunnarsa ba na uku ya ce masu wa ni ni'amillahi kun ci ni'imar Allah amma addu shukura shukuraha ba ku bayar da godiyar da ya wajaba a kanta ba na hudu ya ce masu wa arabtumul jannata haqqun kun san aljanna gaskiya ce amma falam ta'malu biha ba ku tashi ku yi aiki ba dan ku samu aljanna na biyar ya faɗa masu yake wa arabtumul nara kun san wuta amma falam ta harabu min ha ba ku tashi kun yi aikin da za ku guje ma wutar ba na bakwai ya ce masu wa araftumu shaitana wa kai da kun san shaitan da makirtinsa falam tu haribu kuka ki tashi ku yaƙe shaitan amma wa wafaktumu sai kuka datar da shaitan nan. yanzu a cikin mu ne fa za ka samu suna wa annabi izini annabi ya ce idan ramadana ya zo akan kama shaitanu kan gararu a ɗaure musulmi fa ramadana ya zo da an ci an ga watan shawar sai ka ganta a bayan gari wasu ne za ka karo babban oga ana yi a garin nan ko ba ana yi yasa duk inda ka ga musulmi sun sani wahala hannun wanda ba musulmi ba to sai sun saki Allah sun lalace sai Allah ya turo wani in ya fi karfin ka ya lallata ka kawai don sunanka musulmi ba tare da aiki da musuluncin ba shi ke manzan Allah mai ya faɗa ba cewa ya al-muslimu ba cikakken musulmi shine man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda rago ɗan uwansa musulmi suka kubuta ba zai amfani da harshen sa ba ko hannun ya cutar da shi ba shi bane cikakken musulmi kenan lokacin da duk ya zama to ɗan uwanka musulmi na jin tsoron bakinka suna jin tsoron hannunka za ka iya cutar da su da bakin da hannun kai ba cikakken musulmi ba ne to ana samun wannan a cikin mu wa arabtum ash-shaytana wa kaydahu falam tuharibuhu ba ku yaki shaytan ba wa faqtum sai ma kuka dace da shaytan sannan ana zuwa a je abin na mamata amma falam ta'tabi ba wanda yake daukar izina da yau kuna tare da wani yayi gaba an je an rufe shi kamin kuka wata ran kai za a kuka ba ka ne ba ka daukar izina da wannan Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake faɗa yake cewa ka ta kasha kayi teɓa kamar shi kabari ya karɓa ka rufe tsufa ta sharɓa yanzu mai yafi kyau ka zaɓa an ba fara ni da nafila ba ya ce in tuna maka in kamanta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka ruko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka za ka sala ta tsare ka cikin jahala ka nemi sani ga maluma ba to tunda ka tashi ka nemi sani ga maluma ba aiko akwai matsala da haka ce yan uwa ku mubartakewa dubu girman annabawa an kira su zuwa Fushewa, wanda wai shi dan nadewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce ya kai mugun hasara ya abu mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karbuwa ba hmm. saboda akwai mai cike masa hanzarinsa ita ce mutuwa ta katse tsararrakinsa daga san da ka taso min ɗinka mutum na mutuwa ta zata ɗauka ce gaba da su ya ce jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ya ce teɓari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da kuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana son mata bar su wasu ko kuda ta kar su awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a ma ake faɗar mutuwa ka girma an matsi a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida taka na zuwa ba yace ta tsaro ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki, inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kuma ba ina ruwanta yace ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsantsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba ya ce don haka tun da sauran hankalinka ya ce ka ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a tafi ya ce wanda ya bi na wangaru ba zai daraja a lahira ba ya ce da haka tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san su alwala da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba don aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba na haka ya ce abu na ƙarshe wasu tagaltun bi uyubin nasi kun shagaltu da aibubukan mutane kowa sai ya dala nashi wa aibu wannan yana daga cikin dalilan da yake haifan mana da da matsala kai kana da matsala wancin yana da ita wancin yana da ita maimakon ne in ji da matsala ta kai ka ji da taka kai ka ji da taka a sai mu batta a tawaso bil haqqi da a tawaso bis sabr ma magana ba shi ake ba kawai sai dai a zauna nan ai daba a yi munafunci a yi tsegumi a gagi wanda za a gaga can ma a daba a yi tsegumi a yi a waye-waye can ma a yi daba a yi tsegumi a yi munafunci a gagi wanda za a gaga can ma a yi a zaga a tashi tana nan kana wannan zage zagen duk ranar da mutuwa ta zo ta same ka aka baka tsine na komai ba wallahi tallahi mutum zai san cewa ya karar da lokutansa inda bai kamata ya karar da lokutansa ba yanzu gashi ana lissafi azumi yanzu saura wata uku da yan kwana annabi ya faɗa ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama ya ce la ta koma sa'atu hatta ya ta ƙarabar zamanu ya ce shi lokaci ya matsi ya ce allah ya mai da shekara ta dawo kamar wata ɗaya yanzu ga iyayen wannan irin wa'annan dattijan masu farin gemu inda aka fara sunna da bakin gemu yanzu ga shi nan inda za ka tambaye su a shekarun baya idan aka ce maka an yi azumi sai mutum ya manta kafin azumi ya dawo amma yanzu ga shi nan da an ci an yi azumi wukil azumi ya kuma dawowa tana nan kai kana ganin da lokaci ba ka san ba lokaci ba wata ran sai ka ji ana dora ma kasa magana ta riga ta tsaye to saboda haka gaskiyar magana musulmi muna da mutunci idan mun mutunta kanmu muna da jima a gurin Allah da abin da zai bayo mu zubar da mutuncin musulmi yan uwanmu mu kiyaye shi mu taka tsantsan da shi da haka zan tsaya anan wannan aure da aka yi Allah ya sa masa albarka akwai nambobi na group da wanda zai ainihin wato shiga zai sa wa'annan nambobin sufuli tara sufuli wannan nambobin idan mutum ya ɗauka akwai group da ake da shi ne na karatuttuka watakila ba nan ba duk wani karatu da muka koda a wajen kaduna ne ko a ina ne insha Allah in kana cikin gurbin za ka iya samun shi sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar sai biyu sai uku uku a ina ganin an rubuta ko sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku wannan shi shine abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da halayenmu Allah ka tsare mu gurin zubar da mutuncin musulmi ɗan uwanmu Allah eh, in mutum ya tashi zai sa sunansa ne kawai ni ne wani da kuma adireshi daga guri kaza kenan an gane da ka saka wannan kenan zai ajin ɗinka a wannan guri kuma zai tura maka dokoki da ake kiyayewa a ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu muna roƙon Allah shugaban wannan ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya wanda suke ta buri dare da rana sai su ga ya mutu to kada Allah ya nuna masa abin da suke kuma ni dai ina roƙon Allah ni dai ina roƙon Allah in dai ina Najeriya nan kada Allah ya jarrabe ni in sake ganin randa ba musulmi ba zai ƙara mulki a cikin ta wannan addu'ar ku ci gaba da yinka ai idan ƙarya ne iktibasi ne na alimakawo ya ce ai balangara shi da ne ko kuwa eh, haka alimakawo da ya faɗa ya faɗi magana sai ce in ƙarya ne ai balangara shi da ne to saboda haka in ƙarya ne ai kowa jikin shi ya faɗa min a baya ko wannan karatun da ake yanzu inda ne ba wallahi wani yanzu ana karatun nan hankalinsa bai karatun da wani zai shigo da bakalle da hankalin kowa zai koma kan shi kafin duk an tattara ko'ina an tattara ko'ina saboda haka mu mun san implication na wanda ba musulmi bai shugabanci mutane lokacin da shi wancan mai malfar yake nan wallahi mu muka muka san bala'in da muka sani iri-iri kana kallon ga bala'i ya taso ba za ka iya tele shi kuma za ka tara mutane ke musu bayani ba don ba su da alaƙa da shi shi yasa wallahi a lokacin akwai abubuwan da hadda na sani nake da ban san su ba saboda wani abu in baka san shi ba sai ka koma kai kwanciyar ka lafiya ga matsala ta santa ta taso kuma za ka iya magance ta ba amma muka mayar da al'amura zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya yi kukan mata'a. nan jihar lokacin da ba musulmi biyu zuwa shugabanci ta kuba kun san abin da ya faru ba eh ko ba kun sani ba yanzu rikicin da ake a kudancin kaduna nan ba dan musulmi ba ne yake gwamna a kaduna ne ba zai faru ba Allah ka da sai mutane sun ga bakin ciki fiye da yadda ba ka ba to saboda haka mala bakar goma da kuke ganin sa wallahi tallahi shi yasa na hada na ce yara in kankan ba ko ba ba yara ba ko ma waye wanda yake ganin ya ji yayin karatu yayi digiri ko masters ko ya zama professor na ce na rantse da Allah duk abin da kake ji ka karanta a duniyar karatu duk ranar da ka zo ka hau mala abakar kuma hawa na wulakanci sai na hauka waye uban ka kuma kuma za ka san cewa mala abakar gumi yana da jikoki ba ma 'ya'ya ba so da malam a wujenmu ya fi ƙarfin wani mutum riba-riba ya tashi ya taɓa malam in kuskure ne a gidan karatu kowa ma zai yi da haka malam da kuka gani kowa ya tabbatar duniya ba ta damu malam ba da malam manifasta ya tara duniya da sai ya tara duniya sama da kowane malami a najeriya amma kun shaida ne har ya bar duniya bai da alaƙa da ita amma fafutukar malam kullum duk abin da ya taso ya za a yi musulmi ya yi gaba ba ya tabbatar fafutukar malam har ya zo ya fatawa ya ce ma ya nan ta fi sallah muhimmanci lokacin da wasu suka kiyarda da wannan fatawar ta malam da lokacin da wanda ba musulmi ba suka zo suka samu dama sallar ta gagare mutane ko bata gagare ta ta gagare su so saboda haka akwai internal matsala matsala ta cikin gida saboda haka mu dai ba yadda za a yi ko me zai faru ma dama musulmi ne yake shugabanci wallahi hakuri za mu ci gaba da shi mu ci gaba da mai addu'a ba za mu taba bude kofa ba wanda ba musulmi bai zuwa zo yi. ko wallahi za mu mutu in mutuwan ne gara Allah ya dauki mu a annun musulmin wannan mu shine abin da muka zama kan in ka ji haushi ka fashe ba ma ba kowa hakuri Allah ya samu lafiya saboda haka wasu matsiyata suna nan suna gori. Allah ya kashe shugaban ƙasa kada Allah ya sa ya dawo domin faɗa masu mun ce ko ya mutu ba zai tare nasu kabarin ba nasu yana nan yana jiran su kuma ballantana ma ba za su ga abin da suke so ba in Allah ya dace Allah ya dawo da shi saboda haka jan uwa a ci gaba da masa addu'a Allah ya ba shi lafiya nauyin da aka ɗora masa na ƙasar nan Allah ka ba shi ikon nauyin sokewa ku je ku saurari karatun malam bello ya ba da ya je ya gana da shi ya dawo za ku ji abin da ya faɗa akan shugaban ƙasa, da ya zauna da shi ya gana da shi ya ce duk mutumin da yake dan cuwa-cuwa ne ba zai gayyace shi ba saboda haka ya ji ya ce in kai mahaukaci ne kuma sai ka tambaye ni aka gana abin da ya faɗa ke ne dan haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara masa lafiya nauyin da aka ɗora masa na ƙasar nan Allah ka ba shi ikon ɗauka abin da yake da wahala Allah ka ba shi ikon warware shi don sarkin sunayensa wannan mu shi ne addu'ar da muke yi wanda ya ga shi ba zai iya addu'a ba ai bai sai canja kuma tsarin ba wakwa wannan shine saboda haka dama za ka yi addu'a da zai bi maka wannan mu shine abin da muke faɗa Allah ya dawo da shi ƙasar nan lafiya lau wannan shine abin da muke fata wannan suka ce in ya dawo sun fita sun koma sun daina shi'a to za mu ga yadda za su kuma wallahi wa lauru dula alu limanuhu anhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. musamman na wannan karatun da ma da gabatar da rashin wannan wannan shababu wani suna da damar magana akwai tamboyi kamar haka da tambayar na farko ce sanwa shi saurayi ne matashi kuma yana bukatan aure ga sha'awa ta dame shi kuma a gida an ce wai ba za a same mai auren nan ba saboda bai da kwararren sana'a shi ne yake wasa da dabarta har yake sai da mutum sha'awa kuma yana arzikin litinin da talata a litinin da alamis ya ce to mala in ya shiga da yin haka domin ɗere da kan sha'awa ko da faɗawa suna yayi laifi ba guda ma tambayar da shi wannan ne cewa shi matashi ne yana so zai yi aure gidansa an ce ba zai aure ba don ba shi da sana'a da kuma ga shi da ƙarfin sha'awa yana azumin litinin hada alhamis ma amma kuma ga shi wani lokaci sai ya wasa da gabansa gurin fitar da mani ya hukuncin ya haka ni akwai shawarwari da zan ba shi kamar haka shawara na farko banda azumin da yake kokarin yi na alhamis da litinin Ta ya tambayi likitoci wani abubuwa ne suke da tasiri idan ana cinsu wanda suke motsar da sha'awa a jikin mutum sai ne su da yake nan to in ya hada da azumi ya hada da wannan abu na uku kuma ya zamanto ya nisanci kallon duk wani fim na batsa ko hoto na batsa idan zai ci abin da zai motsan masa da sha'awa gashi yana kallon fina-finai nawa na batsa ko hotuna na batsa dama azumi ba zai magance matsalar ba wannan ni shine shawarar da zan bayar abu na biyu kuma da ya ce ba shi da sana'a to dama ya za a ɗauki aure a baka baka da sana'a me za ta ci shi yasa idan munasaba ta so nake faɗawa samari ka ga yarinya tana rubuce-rubuce a hannunta tana i love you to sansi ya wanda nake san shi har cikin jinin jikina ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci ya fana dan zuciya ka ya kafa fana zuciya ta wallahi tallahi duk a gama wannan abin idan ka ɗauko ta tabaro baro gidansa ta dawo to wannan yaran ba ta fahimtar sa in ba yaren ba wallahi ba ta gane wannan yaran ina faɗa muku gaskiya ne don haka duk wanda yake tunanin zai yi aure akwai karin magana da hausa suke cewa da babu a'a ina ba shi ba ne da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki da ba ko dai babu ta tafi tabar amarya da ango ko amarya ta tafi tabar ango da babu wallahi cikin biyu dole su yi ta saboda haka dama idan kana tunanin za ka aure kana ganin ya kamata ka yi aure to kamata ya yi shine dan uwa ya ƙoƙarin ya nemo ta sana'a ya ɗan bubbuga dama a matsayinka kana matashi namiji ai akwai kuskure ka kawo wannan matakin baka da sana'a kuskure ne an fahimta mu ne muke barin yaran mu a haka su taso amma yaran wanda ba mu ba yana da wahala ka ga mutum a ya kai matashi ko da karatu yake a ba wata sana'a da yake a lokacin da ba lokacin karatu dan haka ina ba shi shawara ɗan uwa wannan matsalar Allah ya yi maka kai kokari ka nemi sana'a ka nemi hanyar da za ka yi ainihin wato aure ko shakka babu malamai sun tabbatar da cewa istimna'i haramun wannan ita ce kauli na gaskiya haramun sai dai kawai yanzu a nan gurin ƙa'ida ce ta usulin fiqh za ta aiki al Sa'adi a cikin al-qawaid yana faɗa cewa alal dinu mabnun 'ala al-masalih في جلبها والجرء للقبائل فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى min al-masalih sai yace wa jidduhu tazahumul mafasid a zina min al-mafasid yin zina banna ne idan ba wata hanya da zai iya kauce ma zinar sai ta wannan hanya to da ya je ya fada zina wannan abin ya fi sauki sauki a bahaushe ya ce da bakin fitik baki fitik baki wani ba gara dan baki baki ba to wannan ita ce ka'ida amma fi ya sani haramu wannan ne shine shawarar da nake bashi Allah ta'ala ya shirye da mu da haka su kuma masu kuɗi sai su tallafa a kafa kantoci na auren yanzu kwanan da muka haɗu da wani ya ce min ya rantse da Allah duk ranar da ya kuɗi wallahi shi ya kafa cibiya ta aure da marasa aure ya ce malam saboda man da aure na shawuya kaga irin wannan bala'i shi yasa kaga tinti na musulunci ya ce kawai an kibul ayama min hmm. wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli Allah ta'ala ya shirye mu amma da wannan ne shine shawara da nake ba da wa Allah ya sa ku bayani sai ni tambaya na gaba suna da suna da yace ta yi aure kuma tana gidan mijinta to saboda yin halin rayuwa da ake ci yanzu kayan abincin da ya siyo har wani lokaci takan ba ta kawo gida ba tare da sanin mutunta ba to me hukuncin wannan abincin da su suke ni ina ganin abin da ya kamata ita ta yi inda mutumin karimi ne ya san abin da yake yi to ta ba shi shawara ne a matsayinsa na mai nemowa ba a sarrafa abincinsa ta hanyar da bai sani ba ta ce su wance suna cikin wani yanayi ina ganin da za a taimake su in zai yi magana ka ce ka gode ma Allah a rayuwa kullum na kan faɗa wa mutane ni ina fi yadda da rayuwar Allah ya jarrabe ni ya bani ya sama wani bukata ya zo in bashi idan Allah ya ga dama wallahi sai zai sama bukata ya tura ka gurin to in Allah ya rufa maka asiri ya ba ka ya samu wani ya tuho bukata gurin ka ka gode ma Allah in Allah ya ga dama sai ya sa maka bukata ya tura ka gurin wani to irin waɗannan alfatsun idan ta ɗauka ta yi amfani da su a babin shawara to insha Allah idan miji ya aminta to sai kaga shi da ya je ya nemo yana da lada idan aka bayar ita ma da ta bada shawara dan a bayar aka bayar tana da me tana da lada yanzu an samu attawaso bil haqqi kenan yi wa juna wasiya dangane da ainihin wato gaskiya ni na ganin haka ya kamata a ce an yi a babin ita wannan mu'amala din wallahu a'lam ga masu suna kasa tsin gaskiya ta bayyana shi a manyan idana da tsarika kana akwai yakin shambita na nasarar sojojin najeriya akan yan boko haram sai alamomin shi ta alamomin halin suna dan gida da kafin? sai da kashe muna suna na a wajen eh, mai so sai je jini ba akwai mai jira na za mu kira ruwa daga sai wannan cikin da ya kara da Allah ke muke Mun yi saurara, wanda malamin ya mana canji da kai an karanta alƙur'an karim kuma malamin ya mana bayanai ubangiji allah ya kasa mana da kai babu shakka ba ni da wata kalma zai yi wa malamin godiya sai dai